بسم الله والصلاة والسلام على الرحمة المهداة ونعمة المزداة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis takwas ga watan rajab hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina na shekara ta dubu da hudu arba'in uku wanda ya daidai da goma ga watan Fabrairu shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu dani Dauda wanda ke namba 39 Yakubu Avenue daura daga Ladima Road a gwari Mijiyar Kaduna wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka aqidatu ahli sunnati wal jama'a na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a shafi na 24 za mu tashi a daidai gabar wa nu'minu bis-sirati a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na arba'in. wannan shine majalisi na arba'in. a malam yake cewa wa nu'minu bis-siratil mansub ala jahannama يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فيمر أولهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر, كمر الطير وشد الرجال والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد فيأتي من يزحف وفي هاتف الصراط وفي هاتفي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به ومخدوش ناج ومكردس في النار ما لن يكي سوى ونؤمن بالصراط أكيد متعال السنة والجماعة mun yi imani da sira'i almansubu ala jahannam wanda aka kafa shi akan wato wutan jahannama an kafa shi akan wutan jahannama yamurru nasu alaihi ala qadri mutane za su wuce akan sira'i gwargwadon ayyukansu wannan gabar gaba ce wacce take bukatan bayanai kafin mu shiga ragowar gabar sira'i maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya siffanta mana shi gada ce wanda duk wanda zai shiga aljanna sai ya hauka ya wuce in ya wuce saraki to zai shiga aljanna in bai wuce saraki ba to an wuta ne to saboda usradin ana daura gadan ne akan wutan jahannama kasa wutan jahannama a gefanta akwai ƙugiyoyi wanda Allah ya sanya su a gefe an ba su umarni duk kalan saɓon Allah da mutum yake yi wanda ya zo wucewa akwai kugiyarta sai a ce ka ta kama shi saboda yana wannan saɓon Allah in a kunne ne sai ta kama kunnan. in a goshi ne sai ta kama in a ido ne sai ta kama in a baki ne ta kama in a hannu ne sai a kama in a kafa ne ko ina duk irin saɓon Allah da mutum yake yi akwai kugiyarta wanda za a ce ki kama shi saboda yana wannan sabon Allah to wannan rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi sifanta tashi sai ya ce a min ash-sha'ri ya fi gashi kankanta kaga gashin da ke giranka sirara ko to siraɗin haka aka jera shi ya fi shi ƙanƙanta. wa haddu min as ya fi takobi kaifi kaga yin takobin da ake a cire wa mutum kai a saudiya kenan ko in za a tsaye da mutum haddi to ya fi shi kaifi ya murru alaiha na kaduru a mutane za su wuce kanta gwargwadon aikin da suke yi a duniya in alkhairi alkhairi in sharri sharri shine ranar da mu'minai in suka zo suka wuce kowa a cikinmu nan guraben alwalarsa shi zai haska masa inda zai taka a kan sarari kaga irin siffar da mazala ya siffanta ta ta fi gashi kankanta sa'annan kuma ta fi takobi kifi sannan guraben alwalarka ita za ta haska maka inda za ka taka ana tafiya ana tafiya akwai wa'anda su kuma mayaudara ne su ne munafukai akwai mazansu da mata su sai sun zo tsakiyar siradi sai hasken ya ɗauke shi ne yau matarar na ko? Ya yas'a bai na aidihim a a aimanihim a'a rabba na atmim lana na waghfir lana to a wannan ranan mu'minai idan suka zo suna wucewa munafukai ma suna nan to a lokacin su suna kaiwa tsakiya sai Allah ya ɗauke musu hasken su bisa ga duhu kawai a lokacin su muminai idan suka ga munafukai an haskansu ya ɗauke ba yadda za su iya ganin haske da za su iya ci gaba da tafiya sai su ce rabbana atmim lana nurana muminai sai su fara roƙon Allah ya Allah ka tausaya mana ka cika mana haskenmu waqfil lana ka gafarta mana su kuma munafukai a lokacin sai su koma suna kiran mu'mini alam nakum ma'akum wane da wane duniya ba muna tare ba qalu bala su mu'mine sai ce musu eh haka ne gaskiya ne a duniya muna tare walakinnakum fatantum anfusakum sai dai a duniya ku kun fitina kawukanku wata Rabbastun kuka shankake wartabtum kuka samu shakka akan addini da bin dokar Allah wa gharratkumul amaniyu dogon buri ya rudar da ku wa gharrakum billahi al-gharur mai rudarwa akan ubangiji ya rudar da ku kuka kifin Allah shi shine shidan to ayar da ta zo a bayanta tana daidai da ɗabi'a ƙan Najeriya sai Allah ce fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala labi na yau ɗin nan kiyama kenan ba a karɓan a zanen Najeriya in kabunan kabunan kabunan kabunan kace zai ci ai ku ban shi mun san sun san hanyar da za mu kamo shi sai a wuya ce sai ga wannan Allah dan miscellaneous ya ce ga wannan na recharge card ga wannan na kaza shi kenan an gama da kai Allah ce irin wannan tunanin babu shi su kuma mu'mine a gefe suna roƙon Allah ya cika musu hasken su saboda halin da suka ga munafukai sun shiga kuma ga gefen wannan siraɗin akwai kalalibun akwai ƙugiyoyi na safon Allah shi ne wato ibn taymiya ke cewa wa kaza siratu yumaddu fawqa jahannam haka shi ma sirati za a kafa shi a saman wutan jahannama fa musallamun najin wa akhar yuhmal akwai wanda zai tsira akwai kuma wanda ne zai fada ciki saboda idan suka cike mutum cika suke akwai wanda za a akwai wanda za a babbarka shi amma zai sha shine mahdushu jin. shi an babbar kashi amma zai sha akwai kuma ne mukardasun finnar wanda akwai wanda in aka finci koshi sai cikin wuta Allah ka kare ne malam ya ya murrun nasu alaihi ala a Amalihin. mutane suna wucewa kan sara'i gwargwadon ayyukansu kasan idan an zo shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na imamu muslim yace wa tursalu al-amana war-rahim idan mutane suka zo hawa kan siratin sai a dauka turo amana da ake ba mutane a duniya zumunta zumunci sai a zo da su su da ajiye su fatakumani jambatai as-sirat amana da zumunta sai su tsaya a gefe guda biyu na sirati amana na nan bangaren zumunta na nan bangaren shine hadisin Abdullahi dan Mas'udin wanda ya ci amana sai a gungura ta ƙasa jahannama sai a ce sai ya ɗauko ta nan a zo a gama mai sa ne ya wuce kan sirati shine ce har abu huraira ɗaya ruwayar da yake magana sai ce wallahi sai da abu huraira ya rantsi ya ce wallazi nafsu abi huraira biyade ya rantsi da wanda ran abu huraira ke hannunsa la inna qa'ara jahannam da sab'una kharifa yace wallahi zurfin wutan jahannama tafiyan karni saba'in ƙarni saba'in yana da yawa ko bai da yawa shi zurfin ta kasa to haka zai shiga za a tura amanan nan za a gungura ta za a ce je ɗauko ta wannan fa bai riga sa bai sama ko masa ba tukunna shine Abdullahi dan Abdullahi dan Mas'udin ruwayar Imam ibnu kasir ya kawo ta a karkashin tafsirin inna ya ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma ya'idukum bih ina fata an Ya yace sai ya je ya kai can ƙasa yana ɗauko ta yana tahowa yana tahowa sai ta sulluɓe sai ya zo gab da bakin wuta yana so ya turo ta sai ta sulluɓe sai ya ƙara komawa sai ya kusa haka sau uku sannan in ya iya fito da ita a lokacin sai a zauna shi ne zai a kirke shi sannan a ce ya hau kansa raɗi amana kenan dama an sa ta jambatai jahannam haka mazala ce ɗaya amana tana dama zumunta kuma tana ne hagu kuma daman ta ce man ƙafa a ya Allah duk wanda ya yanke ni ka yanke masa Rahama ka duniya da lahira sannan kuma Allah ce wa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah fa asammahum wa a'ma absarahum Tun wanda ke yanke zumunta su ne wanda Allah ya tsine musu albarka a duniya kenan wa sannan kuma ne ya makantar da ganinsu shine ulaiikal ladina la'anahum Allah fa asammahu yami ya kurmantar da su asaci wa a'ma absarahum sa'annan kuma ya makantar da ganin su ba sa gani bi ma'ana da za su ji gaskiya su yi aiki da shi ba an tuke shi saboda sun yanke zumunta dan uwanka ne ka ce kai ba ruwanka da shi kai dalili kaza kaza kaza ya ma kaza kai ba ruwanka da shi to wannan dalilin shine sai a yanke maka albarka a duniya tukunna sannan jinka a hana ka jin alkhairi ba za ka taba jin alkhairin da zai amfanar da kai ba sannan ganinka a haramta maka ganin alkhairi abin da za ka yi ta gani na sharri ne sa'annan kuma me da tsinuwa ta ubangiji kaga wannan bala'in zumunta da kuma ne amana suna jambatai jahannama haka manzo Allah ya ce jambatai asirat yaminan wa shimalan dama da hagu haka suke fa yamurru awwaluhum albarki to wanda zai wuce wanda ya kiyaye wa'annan abun guda biyu amana da ne da zumunci abu wannan abin suna da wahala ko abu ne masu wahala a duniya zumunci da amana yau zumunci in kana da kaya hatta 'yan karere zai zo ya ce maka me shi danginka ne ko amma in talaka ne fitit, Allah akwai wanda ma kunya ya nuna baban shi ke yana ganin ba zai ce wannan shine mahaifinsa ba yana ganin in ya nuna cewa wannan shi ya haife shi kimarsa da darajarsa za ta faɗi wannan ga wanda ya haife shi kenan na ga danginsa kuma shi ba ruwansa shi ya yanke shi ya yi kaza to duk wa'annan a ranar za su kafu za su tsaya da shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan sai malam ya ce iktibasi ya yi hadisi ne na imamu muslim hadisin abu huraira da abu malik da huzaifa wanda suka rawaito sa daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam imam muslim ya rawaito hadisin amma malam sai iktibasin maganar sai ya ɗauko ta a matsayin makana na jiki ya zuba ta sai ya ce fa ya murru awwaluhum kalbarki kuma kowa zai wuce kansa raɗi ne gwargwadon aikinsa in kana da ayyuka na alkhairi a duniya to za su ma amfani a ranar in ba ka da su ka gane kuranka shi ne ce fa ya murru awwaluhum kalbarki na farko zai wuce kamar walƙiya fir ya wuce har abai suna mamaki suka ce ah walƙiya ya ce ya walƙiya ce ba yana ya dawo ba ya ce ba haka zai wuce saraɗin ya wuce Allah ka samu cikin su amma ka san ba ƙaramin aiki za a yi ba ko aikin da zai sa kai ka wuce amma walƙiya ba ƙaramin aiki ba summa kamar rirri sannan akwai waɗanda za su wuce kan saraɗi kamar wucewan iska Oh, a iska idan ya zo ya wuce ko wani haka zai wuce yadda mutane suka fi juna ayyuka na alkhairi a duniya haka za su wuce wa'anda ayyukansu kafafu ne na alkhairi ko ina Allah su ta cika azuminsa ya cika wannan ya cika sadakarsa ta cika kyautansa ya cika kilawarsa ya cika abubuwarsa da yawa ya cika zai wuce wanda ɗan yi ƙasa shine zai wuce kamar sai ce ma kamar risayin sannan akwai wanda zai wuce kamar wucewan tsuntsu ka ganda da tsuntsu ki tashi ya wuce ko wuce to haka shi ma zai wuce kan sarabi kaga yanzu ana nuna maka wanda ya wuce kamar kyafta kaman walkiya kaga ba ɗaya bane ko da wanda ya wuce kamar iska wanda ya wuce kamar iska kaga ya fi karfi akan me kashin tsuntsu ko fur wucewan tsuntsu ba ɗaya bane sai ce wa shaddun rijal akwai kuma wanda ke wucewa kamar gudun ke fi kowa gudu a maza haka shi ma zai wuce kuma wannan alalif ɗin da gefe ƙugiyoyin suna cap cap cap cap suna haka dama da hagu nan na amana nan na mai na zumunci in ya in ya cika zumuncinsa kaga na amana ne za ta dinga ne wawurarsa kawai wawurarsa an baka ofis ta yi haɗama an baka kaza har zuwa aka yi aka haɗa maka walima saboda ana tunanin za a kwashi kaya ko? saboda an baka ofis za a zo a maka walima awa ne ya samu babban matsayi wanda za a tausaya maka ne a a lokacin za ka ga wannan ma na zuwa ya kawo kyauta wanda shekaru aru aru ka zauna ba wanda ya kama kyauta amma daga ranar karamar in babban sallah ce ta zai ka zan turo maka tirela guda ɗaya na raguna haddasa ko shanu da yanka ɗaya biyu ya ce sauran a kai shi gona E haka ne raguna aka kawo kuma ya yanka ɗaya biyu uku sai ce sauran kuma ne tafi da su gona duka saboda me saboda abin duniya to in amana ce ga ta nan ita kuma ga kugiyarta kin kuma zumunci ne dan uwanka ka yanke masa kila Allah ya azurta ka kai kuma kace ba ruwanka da shi ya suka damu to dan ne sai Allah ya baka kudin a dan ka taimake shi ba ha to ne ba ka taimake shi ba dabarar ka ce kila inda za a kwatanta ka da shi ya fi ka wayo haka ne amma kuma sai Allah ya baka kudin kai aka zaba shi kuma aka hana shi in karatu kake tunkaho da shi kila ya fi ka kwanya na gane karatun amma sai Allah ya zaɓe ka ya baka shi kuma ya kyale shi to kai ake taimako ana so kai kuma ka taimaka masa dan wannan ya faru hadisi ingantacce sai bukhari da muslim wani sahabi daga cikin sahabbai ya kawo ƙorafi na ɗan uwansa shi sana'a yake yi sana'ar da yake yi idan ya fita abin da ya samu na kasuwanci in ya zo sai ma ɗan uwansa shi baya aiki karatu yake sai nuna shi ne sana'a sai nuna gajiyawarsa shi ba kawai kawai kawai mutum ya zauna kawai a kawo mai taimako shi ba baya aikin cdd e balle sa kuma sai kuma shi komai za ta shi. sai nuna kamar ya gajiya sai manzo Allah ya ce la'allaka turzaq li ajli sai baka san arzikin da kake samu in ka buƙi ta dalilin sa bane in ka kyale shi kai ma sai a kyale ka ina ba ta gane ka ga yau ka ce a kai ka ka kada na kai ba sai a tallafi sai a cire maka tallafin an cire ma subsidy kai ma sai a kyale ka da dabararka idan Allah ya cire ma subsidy akwai wanda zai baka babu ina ba ta gane to shine gwargwadon ayyuka wannan zai wuce kaman gudun mutum sai ya ce wanda biyu sallallahu alaihi wasallam ƙa'ibun ala sirati ya ƙulu manzan alhali kuwa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tsaye kan bakin sirati yana cewa ya يا رب سلم ya Allah ka ككبتر يا الله ككبتر ya ce. wa kullu nabiyyin kowane annabi yana gefe yana cewa Allahumma sallim sallim ya Allah ka kubutar amma mu ne wanda zamu fara wucewa kai mu ne farkon da zamu fara wucewa kan saradi al'umman manzo Allah saboda mu zamu fara shiga aljanna kafin kowace al'umma a duniya saboda haka mu ne zamu fara wucewa kuma ba za ka shiga aljanna ba sai ka wuce kanta shine Allah ce wa in minkum illa waliduha babu wani a cikin ku nan wallahi sai ya hukanta ya wuce kana ala rabbika hatman maqdiya wannan Allah ya mata stamp ya riga ya zartar da hukuncin kaga abin da aka sanya mata hannu za a gyara kuma ya wuce kenan dole sai ya faru Allah ce summa nunajjil ladina taqaw wanda suka ji tsoron Allah su kuma sai mu tsiratar da su wa nazaru zalimin fiha jisiya azzalumai ko sai mu basu a cikin wutan jahannama a gurfane an fada ciki tunda daman kasanta jahannama ne saman kuma sirabi wanda za a wuce ga kugiya guda biyu daya ta amana daya ta da zumunci kun wanda yanke zumunci wannan kugiya ita za ta dinga zaftararsa za ta ta zaftararsa shine wanda manzala ce fa minhum makhdushun najir akwai wanda ya dan yanke ya dawo ya dan yanke ya dawo ya dan haka to gwargwadon yadda ana ɓaɓɓar kashi amma zai saboda ya dan yi nan ya dan nukusani a can ya dan yi nan ya yi nukusani to inda ya nukusanin ne za a dinga ɓar kashi. sannan ya ce wa minhum mukar da sun finna akwai wanda shi kuma in aka fincike shi kujiyar nan za ta kama na nan za ta kama na nan za ta kama na nan na amana ta riƙe na ina kuma na zumunci ma a riƙe kenan aka bincike shi sai jahannama sai a kuma shi ciki saboda ba yadda za ka shiga aljanna sai ka wuce kan sarari kuma gwargwadon aikinka a duniya gwargwadon ikon da za ka iya samu ka wuce kan sarari ba kuma manzan Allah da sauran annaba kowane annabi kaga mu ne mu fara wucewa manzan Allah ce sai in tsaya ina cewa ya rabbi sallim sallim ya Allah ka kubutar da al'ummata ya Allah ka kubutar da al'ummata hatta ya ya'jiza a'malul ibad har sai ayyukan bayi ya gaza musu wajen jilmawa wannan yazo aikin shi bai kai na wancan ba har kaga an buga misalai da wa'annan ko akwai wanda zai zo kai ba zai ma iya tafiya ba saboda ne babu aikin da zai iya wuce shi shine sai manzo Allah ya shine sai malai ya ce ayati man yuzhaf wanda za a dulmiya shi ciki sai ya zo Ka fi hafatai as-sirat a bangare guda biyun nan na sirati kalalibun mu'allaqatun ma'muratun akwai kugiyoyi ratayayyu wanda aka ba su doka duk wanda ke kaza a kama shi duk wanda ke kaza a kama shi kaga mutum na wucewa kaga inbuild ne ko mutum na zuwa sai kaf kaf ana barkawa kaf ana barkawa an barka na an barka na hanci an barka na ina amma zai sha shine sai ya ce khudu man umira bihi sai ta kama wanda aka ce ta kama kaga ai ba rubuta ake ba balle mutum yazo yana cewa kai yana ganin sunansa a jiki wani ya dan ja da baya a'a kawai shi yana so ya girma yana kan tafiya kawai da yake in ne kowane saban Allah ya mutum yana hawa kan siradin za ta nuna mai tunda doka ce ta Allah shi kuma kujiyoyin ana hawa kan siradin za ta gani canja wannan za a barka shi har ga umarke ta kenan mutum ya zo wucewa ana barka shi shine sai ce fa jin wanda za a babbarka shi amma zai sha an barka kunne an barka ido an barka hanci an barka baki an barka hannu an barka kafa ina ba ta an gane yanzu fa ya gama in ya gama da wa'annan amana da me da zumunci to akwai na kalle-kalle akwai na jin kiɗe-kiɗe akwai na ƙarya akwai na yaudara akwai na dukkansu kowanne za su dinga bincika suna bincika suna bincika zai sha amma an babbarka shi sai ce wa mukardasun kinnam akwai kuma wanda shi kuma za a tsunduma shi cikin wuta akwai wata ruwaya ta imamu nuruddin al-haifani a cikin majma'uz zawaid wa manba'ul fawaid sai ce wa mukawwarun fi nari ala wajihi akwai wanda shi kuma za a za a wato jefa shi ta fuskan a cikin wutan jahannama kamar yadda ake juya sinatar da waina ake juyan waina ko a juya haka za a juya shi a kifa shi a wuta shine fa kubukibu fi hahu wal ghawun za a juya shi da halakakku kaga wannan shi abin da za a yi masa kenan akwai wata ruwaya kuma mankusun fiha akwai wanda shi kuma za a juya shi upside down a cifa shi a cikin wutar nan. an gane akwai kuma ruwayar da wato ibn khudaima fitar da shi a cikin kitabut tauhid nasa sai ce lafazin makhdushun fi nari jahannam shi za a jefa shi a cikin wutar jahannama maimakon mukardasun akwai ruwayar imam muslim ya zo da mukardasun akwai kuma ɗaya ruwayar ta zo da makdusun makdusun finari shi ma duka ma'anarsa ɗaya da mukardas da kuma mankusun shi kuma wannan za a juya shi aka si. down za a kifa shi wancan jahannama wancan kuma fuskar ne za a nane shi kamar yadda ake juya sinasir ko ake tuyan waina haka za a tuya fuskan ana juya shi a cikin wuta wutan jahannama Allah ya kare to wannan hadisi ne wanda Imam Muslim ya rawaito a cikin Kitabul Iman babu adna ahlan jannati manzilatan fiha haka Imam Muslim ya zo da shi a cikin sahihinsa sai malam ya ce ga yanzu an nuna mana yadda kiyama za ta kasance kuma yadda za a wuce kan ne sirabi an fahimci wannan mata masu yaudaran mazajensu to a nan ne za su gane maza masu yaudaran matansu a nan ne za su biya sannan 'ya'ya masu yaudaran iyayensu a nan za su biya iyaye masu yaudaran 'ya'yansu a nan za su biya makwabci mai yaudaran makwabcinsa a nan zai biya ɗan uwa mai yaudaran ɗan uwansa a nan zai biya ina ba ta an gane aboki mai yaudaran abokinsa a nan duk zai biya duka a nan ne za a kace saboda duk wanda ya wuce wajen to confirm an aljanna ne wanda kuwa bai wuce wajen ba an wuta ne shine ai Allah ce wa nazaru zalimin fiha jisiya azzalumai sai mu bar su a cikinta a gurfani suna shan wahala ina fata an gane to haka Allah zai bar su haka kuma siradi yanda ake ginda ya kenan za a girma kan siradi kowa a cikin mu nan gwargwadon aikin da muke aiwatarwa a duniya alkhairi ku sharri duk wanda yayi alkhairi zai gani a ranar duk wanda kuma ya sharri a ranar zai gani a ranan da kuma nadama ba za ta mai amfani ba shi sa ibnu taymiya a cikin laniyarsa da ce, wa kaza siratu yumaddu fawqa jahannam musallamun najin wa akhar yuhmal haka sira'i za a tsane ta a daura ta akan wutan jahannama kuma wannan kasar da kake gani an nannaɗe ta kamar yadda ake nannaɗe tabarma haka Allah ya ce yawma tubaddalu al-ardh ghayra al-ard was samawat wa barazu lillahi al-wahid al ranan da za a canza kasan da ba wannan kasar ba wa barazu lillahi al-wahid za a kado mutane su tsaya a gaban Allah ɗayan ɗaya mai tankwasa bayan sa yanda ga dama rana shi to abin ya mata girma tace ainan nan waqta idin ko yawma idin da ma'aikin Allah ina mutane suke a wannan ranan da za a nannade duniyar kasar a shimfiɗa sabuwa sai ce fauƙal jisir alamat ne jahannam suna kan wato gada a saman wutan jahannama kan surafin ce za a ɗaura mutane a ga wannan ɗaurin saboda za a nannaɗe duniyar in aka gama nannaɗe ta aka yi sabon zubi sai a sauki sannan sai a mana hisabi in an gama to sannan sai a kaɗa mu sai a je a wuce kuma to a nan ne duk wanda ya sha a confirm ɗan aljanna ne wanda kuma bai iya girma wajen ba to shi kenan ga wuta ba kuma wa'annan ƙugiyoyin suna gefe dama da hagu an bata umarni mutane na wucewa tana kamawa mutum na gani wannan na wucewa kaga wanda ya wuce kamar kyaftawan ido kaga shi na ya sha ko bai ma san da wannan ba wanda ya wuce kamar walƙiyafa shi ma ya sha ko ya wuce wanda ya wuce kamar iska shi ma ya sha amma wanda daman za a dinga ɓaɓɓartawa sai ka san wanda ka ce zai gudu irin gudu ɗan adam shi ne an yana tafiya ana kama ko ana ɓartawa ana ɓartawa ana ɓartawa har ya sha yana ihu ana ɓartawa jini na zuba yana haɗewa yana tafiya har ya wuce wancan kuma idan aka kama aka kama aka kama kawai sai a bincike shi sai jihar na kuma shi kuma wancan mai cin amana amanan na nan da ce ai ba zai wuce ba sai ya ɗauko amanar tukunna yana zuwa sai ta dan gungura wutan jahannama sai yawa nan shekarun yana banta har sai ta kai ƙarshe sai kaɗo ta yana kowa yana gungurowa yana gungurowa sai ya zo gab da bakin sai ta sulluɓe sai ta koma sai ya kara komawa sai ya haka kusan ɗauri na uku sannan zai iya fito da ita tun wannan wahalar da yake shafa bai riga ya san ina ne makomarsa ba amanan nan da yayi da ya ha'inci wa idza tumina khana ko in aka amince da shi ya ha'inci kai yaron gida direba ko ko mai gadi hada baki da kai mai gidan ka wanda ya dauke ka aiki yana biyan ka hada baki da wasu dan a zo a cutar da shi ko za ka yi bayani a ranar kai kuma direba saboda an amince da kai mai gida duk abin da ka ce zai amince in ka ce motar nan ta ci ma kaza ne ko ba ta da matsala duk abin da ka faɗi mai gida zai amince ya baka ba ranar da za ka yi bayani kai ma ɗa a matsayinka na ɗa ba ya amince da kai duk abin da ka faɗi zai yadda in kai ha'inci a wajen duk a ranar za ka gane kai ma mata a matsayinki na mata miji ya amince da ke kika ha'inci a ranar zaki warware kai ma miji kai ha'inci iyalanka ko ga 'ya'yanka ko ga 'yan uwanka duka a ranar za a warware ba wanda zai shiga aljanna da haƙƙin wani in an gaba wuce siraɗi ba to yanzu kuma ka za a tsaya yanzu ba san inda za a yi ba kaga an gama wannan so ɗin kenan ko ku so ranar shiga aljanna sai kowa ya yi turus waye sai je tunkari Allah ya ce ku to an wuce nan wajen yanzu aljannan ya rage mu shiga manzo Allah ne kuma zai ƙara zuwa ya nemo zai je nema Allah ce ku ka shiga kuma da kai da al'umman ka kuɗe farko wanda za ku fara shiga Mazala zai zo kofar aljanna ti babar jannati zan zo kofar aljanna fa astafihu sai in nema a buɗe min sai a ce man sai a ce sai in ce muhammad waye kai sai in ce ni ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mala'ika mai gadin aljanna sai ce daman doka ce Allah ya bani kaɗin buɗe ba kowa ya shiga sai kai da al'ummanka ku ne na farko zo ku shiga shi wanda Allah ya ce wa manzan Allah ya shigar da biliyan hudu da ɗigo tara 4.9 billion a cikin al'ummansa wanda kawai su duk wa'annan process din sun tsallake shi wadda za su wuce aljanna ne Allah za mu ciki 4.9 eh. billion dubu saba'in so dubu saba'in shi ne 4.9 billion kenan ko? ko haka su ne za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba amma maza Allah ya faɗi sifinsu. su ko ba su da lafiya kasashen magani wanda Allah ya kaddara ciwon zai tafi eh sa'an nan kuma ne ba sa na biyu kenan ba sa canfi ka fito da safe sai ka ci karo da eh, da mujiya da ke top ai ba za a yau ba sa haka sannan ne wala yaktawun ba sa yin lalas wanda ake na makera wanda suke yi na wuta ko in mutum bai da lafiya sakiyan nan da ake yi ba sa yi wa ala rabbihim yatawakkalun su tsaban tawakkali suke da shi tsakaninsu da Allah kawai sun mika al'amarin su zuwa ga Allah ana gane ba za ku yi aiki ko Allah ka samu dace to shine sai malam yace wa nu'minu bi kulli ma jaa fil kitabi was sunnah A mu ta sunna wal jama'a mun yi imani da duk abin da zo da cikin qur'ani da sunna min akhbari zalika al-yawm wa ahwalihi na labarukan da ya zo akan kiyama da halayyar da musulmai da mu'minai za su wato samu kansa a ciki da kuma waɗanda suke fasikai ko kafirai ko munafikai za su tabbata a ciki mun yi imani da shi anan, Allahu alaiha mala ya ce muna roƙon Allah ya taimaka mana a wannan ranar kada mu fada cikin masu kafara to saboda yanayin lokaci ina gani sai mu kwana akan wannan gaba idan Allah ya raya mu a majalisi guda sai mu daura akan wa nu'minu shafa'atin nabi sallallahu alaihi wa sallam insha Allah fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk akwai tambaya za mu ba da amsa kuma babu insha Allah wanda su fita cikin karatunmu na'am wa alaikum salam na'am eh in mutum ya tsallake <laughs> ya sha kenan eh ya ya riga ya sha wannan an dan tattaba shi ne a yi dan kurakuran an gyara shi ne an tattaɓe shi wannan kansalar da aka yi masa dukai da zai fada cikin jahannama ba za a bai firgita shi ne ya sha Na. eh ke eh, zai haɗe mana lahira ne ha zai in ya wuce na zai sha zai sha kai ya tafi aljanna ka jina ce kullama na juluduhum Allah ce me aljannahum jirudan gaira hali yazuqul azab wato bala'in lahira fa ya wuce misali fatar idan ta kone sai ta koma kamar doyi sai Allah ce sai mu sa sabuwa ba wannan ba sai a sa wata sabuwar saboda ya ji zafin ka san yanzu in wannan ne ba zai ji zafin ba sai a sa wata sabuwar da ba wannan ta ƙone ba kaga sabuwar ne yanzu za ta sha azabar ita ma in ta kone sai a sa wata kaga azabar ne continuously kenan kullum yana cikin azaba haka akwai tashin hankali ko na'am alaikum salam Na? biliyan hudu da dubu tara biliyan ne 4.9 ai 70 times 70 70,000 times 70,000 not kenan 4.9 billion to shi ne eh 4.9 billion eh eh adadin mala'ikun da za su rike wutan jahannama mala'ikun da za su zo da wutan jahannama ranar tashin kiyama tana jinsu suna janta shine wa burri burrizatul jahimu liman yara za a zo da ita kowa sai a dukkan manan sai mun hanta kada ka ce ai ayan nan ta ce wa burri zatul jahimu liman yara wanda ke so ya ga ko sai Allah ce la tarawunnal jahim wallahi sai kun ganta kaga maganan ni ba na so na gani daman mazan zan gani ba bai tashi ba wallahi sai ka gani kuma sai ka hau kanta dan sai ka wuce kanta za ka iya shiga aljanna kaga in aka samu aka tsallake wannan shine last stage wanda in mutum ya sha to alhamdulillah ya sha in ko bai sha ba zai je ke kenan zai shiga jahannama kenan Allah ka kare mu na'am alaikum salam eh dan sai an gama hisabi an ba kowa littafi sai a ce wuce eh, sai a wuce kan sara'i duk wanda ya sha ya wuce kan sara'i to zai shiga aljanna ya wuce ba su kaman akwai matsala eh eh process ne process ne in mutum ya wuce wannan sai ya shiga nan kamar yadda ake interview ko a ce akwai aptitude test akwai kaza akwai to haka shi ma ja'a lahira take stage by stage ne in mutum ya tsallake nan sira nan sai ya tsallake final stage shine sirabi in ce mutum ya sha to confirm aljanna wanda bai sha nan ba to zai koma baya to a alƙalinmu na jiya na na'am suna cewa ba a oh, eh, haka ne na tana akwai wanda ya ma taba kira na daga gombe ya ce suna bibiyan karatun kuma za su so su ji tambayan insha Allah dai gobe da yau da ya riga wuce daga gobe insha Allah in an yi an tuna min in manta saboda ni abin nan a fa'ida an gane Allahu akbar Allahu akbar Allah mafi girma Allah mafi girma ashhadu an la ilaha illallah na shiga babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah na shaida lallai annabi muhammad manzo ne na Allah hayya ala sala ku zo zuwa ga sallah hayya ala fala ku zo zuwa ga rabauta duniya da lahira Allahu akbar Allahu akbar Allah mafi girma Allah mafi girma la ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kai kilo shi ne abinda kiran sallah ya kunsa to an ce hayya ala sala shi kuma ya rubuye da bargo ana sanyi an ce hayya ala sala ya ce bari ya gama kwallon nan ko ya ce yana jim sai ya gama jim tukunna ko eh haka ne yayi zai ce ma zai ce ma shi yana jim sai ya gama jim tukunna zai je sallah ko yana mitin eh ko yana mitin ina fata an gane ko yana mitin dukkan shi ke kare musulunci? a'a kai in an kira sallah kawai ke sai ya kawo representative aiko akwai abinda in za ka bi dokar Allah insha Allah Allah zai baka nasara a ko'ina ina fata an gani kuma zai jefa maka kwarjini a kima da daraja me eh, dole ba abin shi yanzu misali ana mitin kai ne shugaba sai kai ana kira Allahu akbar sai kake we stop here we will continue insha Allah after our five daily prayers this is the second one azhar kenan kenan wa zai ce ma wani abu duk da haka da ake so kai ne shugaba ka tarbiyyar da mutane in ka ɗaura a haka ba da za su zo a bayan ka za su bi wannan hanya amma in ka saba da wannan ce to ai haka wani addini ne shi ma ai kaza yake yi kai shi kenan ya ba da kofar baraka kenan kai ne jagora kuma ka bi wannan ka'ida amma in kana karkashin wani ne kaga bayan da za ka yi sai yanda aka yi da kai zai zama maka illa ko na'am na'am eh na'am na'am na'am idan kasin boot ai ba zai yanke ba zai hana shi sallah ba karkari minti nawa zai sallah minti goma karkari minti goma yawancin sallolin ma ya bawa minti goma ko wanda ke kiyayewa ne shine zaka ta cewa wane na tsawaita sallah minti goma nan sai ku kasa kanku idan kuka yi planning kuka ga cewa zai iya zama muku illa an gane balle kuma minti goma ba zai zama wani abin nan ba in ma kuka je kuka roki Allah anan sai Allah ya fara baku nasara ba za a yi abin da ake tsoro ba an gane yawwa akwai bambancin tun da wannan minti goma ne za a dawo kuma a ci gaba da kiyayewa to sai a je a yi a nemi taimakon Allah da agajin Allah sai a dawo a ci gaba ya sha daban da misali a ci shine kuna motsawa za a yi amfani da wannan daman a yi announcement in wannan ne sai a ce ku tsaya sai an yi announcement saboda ku san kada a muku magudi bayan kun gama sani in an gama announcement sai ku je ku yi sallah an gane yawa amma in wannan ne ai za ka iya zuwa ka je ka dawo minti goma ne kuma sai ka ci gaba an gane wato ihfazillaha ahfazat haka mazalati ka kiyaye dokokin Allah sai kuma sai ka samu kariyar Allah duk wannan matsalan da muke fama da shi rashin kiyaye dokokin Allah ne ya ja mu zuwa ga haka da muna kiyaye dokokin Allah sai ka ga Allah na kama na sauki a al'amura na rayuwarmu Allah ya samu dace Allah kuma ya ba mu ikon gyarawa da kuma ba mu ikon tuba daga zanabanmu wannan fitintunan da suke fuskantar mu a wannan bangare namu na arewa a wannan kasa tamu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da yi mana wannan musiba kawar mana da wannan musiba waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a cikin waɗannan musibin muna roƙon Allah ya sa sun yi shahada mu kuma da muka rage Allah ya kare mu daga dukkan wannan musiba da bala'i ya sa aljanna makomar mu kamar yadda haɗa fuskokin mu a wannan masallaci muna roƙon sa ya haɗa mu a cikin firdausil a'la da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam karba mana ayyukan mu a matsayin ibada subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la la ilaha illa anta astaghfiruka wa